Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. A yau ranar Laraba sha biyar ga watan Disamba shekarar da da 2021. cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun tare wasu matafiya akan hanyar kaduna zuwa zaria muna kuma ɗauke da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da asaba tare da fatar kun wayi gari lafiya wani babban jami'in jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewar yanayin fari a Somalia yana ƙara ta'azzara duk da ruwa da ake samu a wasu sassan kasar. Ian Ridley, shugaban ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia, ya ce ruwan sama na baya-bayan nan bai isa ba, kuma matsalar fari na ƙara ta'azzara a kasar. Ba samu isasshen ruwan sama ba Don haka muna kiran wannan damunar mai karancin gaske a wannan lokacin. Ridley ya wa sashen Somalia na muryar Amurka a jiya talata. Ya ƙara da cewar abu mai mahimmanci wannan na zuwa ne a kan gazawar damina ko karancin damina a lokutan damina guda biyu da suka gabata. Yanzu muna cikin damina ta uku inda yawan ruwan sama bai kai matsakaicin matsayi ba shi ya sa matsalar fari ke ƙara ta'azzara a ƙasar. Ridley ya ziyarci wasu yankuna da bala'i ya fi kamari a cikin 'yan makonnin nan da yake magana a Magadishu ya ce rijiyoyi da ba su da zurfi sun fara bushewa suna ƙara samun yawan buƙatar rijiyoyi. A jiya talata Birtaniya da Pakistan suka ba da shawarar mayar da martani ga duniya baki ɗaya game da haɓaka agajin jin kai ga Afghanistan wacce ke fuskantar matsananciyar yunwa da taɓarɓarewar tattalin arziki bayan Taliban ta mamaye ƙasar. Christiana Tauna, babban kwamishinan Birtaniya a Islamabad, ya shaidawa wani taron ƙarawa juna sani na ƙasa da ƙasa a Islamabad, babban birnin Pakistan, tsarin haɗin kan Afghanistan shine burinmu. Ina so in jaddada cewar Burtaniya na ɗaukar matakai da suka dace muna ganawa da Taliban. Jami'in diflomasiyyar Burtaniya ya jaddada cewar batutuwan da suka shafi yaƙi da ta'addanci, 'yancin tsiraru, 'yancin mata da ilimin 'ya'ya mata na nan a tsarin tattaunawarmu da Taliban. Ministan harkokin wajen Pakistan, Sheikh Mahmud Qureshi, ya shaidawa taron ƙara juna sani cewar gwamnatin Taliban ta baiwa duk kasashe da ke makwabtaka da Afghanistan da sauran kasashen yankin tabbacin cewa ba za a bari a yi amfani da kasar Afghanistan ba wajen kai ta'addanci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban jami'in diflomasiya na Rasha. ya yi gargaɗi cewar Moscow za ta mayar da martani ta hanyar soji tare da tura makaman nukiliya na dabara idan NATO ba ta ba da tabbacin kawo ƙarshen faɗa a yankin gabas ba. Kalaman nasa na ƙara dagula alƙibla a aron gama da ake yi tsakanin Rasha da ƙasashen yammacin duniya. Kwanaki kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden da Vladimir Putin na Rasha suka gudanar da wani taron bidiyo na tsawon sa'o'i biyu da nufin sasanta rikici da ya kunno kai kan yunkurin sojojin rasha da ke kutsa kai kan iyakokin ukraine inda ake kiyasta cewar kremlin ta tara dakaru kusan dubu ɗari barazanar matakin na ministan harkokin waje Sraji Berkov na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun fargabar cewa Putin na duba yiwuwar ƙara kutsawa cikin ƙasar Ukraine a wani mataki na sake mamaye yankin Crimea da Rasha ta yi a shekarar 2014 da kuma ƙwace wani yanki mai yawa na yankin Donbass da ke gabashin Ukraine da ke iyaka da Ukraine da Rasha. A cikin wata ganawa ta wayar tarhojiya, Boris Johnson na Burtaniya ya maimaita wa shugaban Rasha gargaɗin cewa duk wani maimaituwar abin da ya faru a shekarar dubu biyu da goma sha hudu zai haifar da gagarumin sakamako kuma duk wani mataki da zai haifar da hatsaniya wanda rasha ta iya sanadi tabbas za ta ga ɓacin ran kasashen yammaci Ina jima kaɗan Yusuf zai da ci gaban labaran kafin nan zamu leƙa Najeriya. inda 'yan bindiga suka tare wasu matafiya akan hanyar kaduna zuwa zaria inda suka yi awon gaba da wasu da ba a san adadinsu ba tare da kisa hadda jikkata wasu isa lawal ikra na ɗauke da wannan rahoton ɗaya daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka harba lokacin da ya kawo matafiya ɗauki wanda ke kwance a asibiti domin jinyar harbin da 'yan bindigan suka yi ya shaida wa muryar amurka abin da ya faru a jiya akwai 'yan bindiga waɗanda suka zo nan yankin gonan magajin gari suka dosa harbi harbe suka kwasa wanda za su kwasa har sun harbi waɗansu mutane mun yi ƙoƙarin kai ɗauki domin a samu daga cikin wa'anda suka harba ɗin nan gawansu mu ɗauka ba mu san cewar suna kusa ba mun je za mu ɗauki wannan gawa kenan sai suka sake suka buɗe mana wuta don a yanzu haka nan maganar nan nima sun harbe ni a kafa duka guda biyu eh, in ce naga cinyoyin ka dijjini hannu dijjini eh, kwarai da gaske harbi ne ko sara a harbi ne mutum nawa aka kashe kenan to akalla wadda dai na tabbatar da haka mutum uku ne don allah da ikon shi ina ƙarƙashin motan nan suka dosa ruwan harsasai har tankin motan na mai ɗin ya fashe mai na ta tsiyaya a wurin kaina ganin yanayin gungun da suka yi ga bindigogi aman wuta suke ni kuma dai sai na kwanta hakanan na yi kamar na mutu wani ganau da garin suke kusa da inda 'yan bindigan suka tare a kan hanyar kaduna zuwa zaria dai ya ce an sace mutane da dama ni ina cikin gida sai na ji harbi harbi sai ni karfin hali sai ce bari da in fito dan akwai wata mata da yaronta a goye ga wani yaro a baya a hannu haka suna tafi suna kuka dukkaninsu sun bar motocin sun bar motocin motocin na karɓa yaron nan na sabo shi na ce ki biyo ni ka ce ka ga wani a cikin rauga a gidanka kwarai ko a cikin rauga na wani babban mutum wanda yake ko kuɗi za a biya shi ba zai shiga wannan waje ba mutanen nan sun kai awa nawa akan hanyar nan mutanen nan tun karfe takwas har karfe hudu suna wajen nan na asuba kun ji labarin ko sun kama mutane bayan harba harban tabbas akwai direban da ya gaya min ni da shi da ya gudu ya ce min ga motan shi can ya ce motan nashi fasinjan da suke ciki gaba ɗaya waɗannan mutane sun tarkata su an tafi da su Wannan dai shi ne kusan karo na uku da 'yan bindiga ke tare hanyar Kaduna zuwa Zaria. Sai dai wannan kuma shi ne mafi muni saboda kisan da 'yan bindigan suka yi. tuni ma masani kan harkokin tsaro dr yahuza ahmad getso ya ce shi wannan hari na 'yan bindigan bai ba shi mamaki ba yar manuniya ce take nunawa wato nuna halin ko in kula da rashin mai da hankali da gwamnatin malam muhammadu buhari take yi dangane da al'amuran nan da ya shafi tsaro ya za a ce an kai hari a hanyar da bata wuce kilomita sittin da biyar ba kaduna zuwa zaria har an kai tun daga farkon dare har an kai kusan zuwa karfe hudu kuma yaya aka yi su sauran shugabanni ake iya tsare su da 'ya'yansu da matansu amma an an kasa tsare al'umma a gurare waɗanda suke takaitattu kuma ba wai jiya da daddare ba ai shekaran jiya ma sun tare hanyar kaduna zuwa abuja ɗaya daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka jikkata dai ya ce zuwan sojoji ne ya takaita barnar 'yan bindigan a wannan hari da suka kai kamar da yadda shi ma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gina jihar kaduna malam samuel alwan ya tabbatar daidai lokacin da muka samu labarin cewa a yan fashin daji sun tare hanyar nan take muka ankarar da sojoji kuma suka kai dauki kuma ina tabbatar masu sauraron mu da ba dan yunkuri wadda jami'an tsaro suka yi ba da abin ya yi muni. Akwai magana asarar rayuka ne? Eh, akwai bawan Allah wadda ya rasa a ransa. Akwai kuma waɗanda suka ji eh, rauni muna masu addu'a Allah ya ji kansa su kuma wadda suka ji rauni muna masu addu'a Allah ya ba su sauki an samu tabbacin wanda aka ce an sace har yanzu da muke wannan maganar ba mu da adadi babu kuma mutane wanda suka tuntube mu har yanzu dai gaskiya ba mu san ko mutane nawa aka ɗauka ba duk da rahoton barin motoci birjik da aka ce matafiya sun yi domin tsira da rayukansu a lokacin hari barin 'yan bindigan motoci biyu kawai na iske ba a ɗauke ba lokacin da na je gurin da 'yan bindigan suka tare a kan hanyar ta kaduna zuwa zaria isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gai da isa Lawal ikra har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc ga Yusuf ya dawo da labarai. Kusan 'yan majalisu masu ra'ayin mazan jiya ɗari ne suka kada ƙuri'a a jiya talata don nuna adawa da sabbin takunkumin hana yaɗuwar annobar coronavirus wanda ke fuskantar babban rauni ga ikon Firaministan Birtaniya Boris Johnson tare da tambaya game da shugabancinsa bayan wata rana da aka yi rashin nasara a fafutukar. Johnson ya fuskanci babbar tawaye ga gwamnatinsa a karon farko daga 'yan jam'iyyarsa kan matakin da ya ce ya zama wajibi don dakile yaduwar sabon nau'in Omicron. Sabbin dokokin waɗanda suka haɗa da umurtan mutane da su sanya abin rufe fuska a wuraren taron jama'a da kuma amfani da izinin COVID-19 a wasu wurare. An zartar da su ne saboda babbar jam'iyyar adawa ta Labour amma boran ya ƙara matsin lamba kan Johnson wanda tuni ya shiga wata badakala a kan wani rahoto da aka ruwaito daga ofishinsa da ke donin a bara. Lokacin da Birtaniya ta kasance cikin kullen COVID-19 da kuma gyara mai tsada na gidansa, 'yan majalisar masu tayar da ƙayar baya sun ce ƙuri'ar gargaɗi ce da ya kamata ya canza yadda gwamnati ke gudanar da ayyukanta. ko kuma ya fuskanci kalubalen shugabanci. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Allah Ubangiji ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu kuma sai mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. idan dai mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata mun yi duba akan matsalar cin zarafin mata da kuma illolinsa ga al'umma to a yau za mu saurari labarin wata mata jamila sidi ali Siraju wacce na tattauna da ita a game da irin cin zarafin da ta fuskanta a lokacin da take tare da mijinta ga yadda hirar tamu ta kasance Hajiya Zamila kasancewar labarin ki da na fara ji ya jibinci batun cin zarafi. A zan so ki mana tsokaci a game da irin nau'in cin zarafin da kika fuskanta domin kamar yadda masana suke yin bayani akwai nau'i da ya shafi abu kamar duka, kyaliya, muskunawa, hana mace walwala, tattalin arziki da dai makamantansu. Shekara ta goma sha ɗaya da aure kuma alhamdulillahi a cikin shekara goma sha ɗayan nan bawan allah da na aura uban 'ya'yana kenan zaman allah da annaba na yi da shi eh dan wane ne amma ba kuɗi balle a ce to tunda bai mun karya ba in ba shi da shi ni nake yi rayuwa ta koya min neman naka shine mutuncinka in bai yi ba in mishi amma a cikin cin zarafa duka a cikin wanda kika lissafa duka na gansu wanke-wanke ina yin sha karfe uku saboda ya tara abokai kuma na lura abokan nan dai yan fada nake kiransu ba su da zaman da za a ce ya za mu karu a rayuwa kwallo ne sai yau zagin gwamnati amma kin san shi namiji baka mai shishige al'amarinsa ta kai ta kawo ya mari ni na ɗaya saboda wai ban kashe batala ba kuma shi ya kallo ban taba zata zan yi aure ba ko namiji ya daga hannu ya mari ni marin nan kam ban rama ba amma kuma na kai karansa su ta roke ni ka in faɗa yi mishi faɗa to tun a lokacin nan dan man nakan gani yana dambe an goga mai mota ya fito ya ce zai damba da 'yan aca irin dukan da na gaya na musa aikin tsorata na gaya mishi in dai zai ci gaba wannan rayuwa ne ba zan iya ba ya lallashe ni ya bani haƙuri amma negligence when it comes to in ce mai cefane ya ƙare sai ya ce min do you need it sai na daina tambaya tun tana stage 1 har ta kayi stage 4 in kika duba al'umman mu da zamantakewa mu na arewa yanda ba a ba mu daraja kaman kansa ne kuma ba wai ba mu da darajan ba ne an rufe wa mata baki ko ka kai kara a lokacin sa a ce ka yi hakuri ka goma mijinka ne domin reason da ya sa ni shiru ban yi magana ba ni yan uwansa kaf na ɗauke su yan uwana kuma in alheri ne da kyautatawa iya ƙoƙari na na ya ma sai na lura cewa mahaifinsa bai taɓa suna ba kuma ban san dalili ba in har zan iya ce muku dan wane na hau mashin a gidansa na siyar da kaya na in siyar mai da pure water na ciyar da gidansa ai ba gori nake yi ba ana wa'azi kullum in miji ba shi da shi ku taimaka masa duka iya dai biyayya amma a yau a ce na tashi ana bubbuge ni ana shaƙe ni kuma ya ce san ba shi ba ne to wake duka na ban taɓa yin suna ba duk haihuwan da nake yi abin da zai ɗaure miki kai yau mahaifinsa na da rai kika kira shi kika tambaye shi ya san mahaifiyata jikoki uku ne tsakaninsu kuma babban mutum ne a ce bai san mahaifiyata ba je jikoki guda uku kuma nasu ne shekara goma sha ɗaya matarsa bata san mahaifiyana ba To kasancewar Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe kwanaki goma sha shida da zimmar kawar da wannan matsala ta cin zarafin mata a faɗin duniya. Mun samu tattaunawa da malama Ummul Khair Abdulmumin Iliyasu malamar makaranta kuma mai fafutukar neman 'yancin mata a game da wannan kuduri na majalisar ɗinkin duniya. Balba Ubul Khairi. Zan so ki mana tsokaci akan irin gwagwarmayar da kike yi a fannin kare 'yancin mata. Akwai wani al'amari da ya tsaya miki a rai wato a hakikanin gaskiya a cikin duka ayyukan da nake yi babu wanda yake wahalar da ni kamar wannan magana ta kare hakkin mata da yara kullum ka fita sababbin labari za ka ji na abin da ya shafi cin zarafin mata da yara musamman akwai wani kes da na yi fesin wanda kusan zan ce ya ɗaga min hankali ba dan kankani ba na wata baiwar allah ce wadda um, suka yi aure da mijinta iyayenta masu hali ne ya gama university mahaifinta ya masa hanyar aiki ya zama dss resources officer daga baya suna zaman su iyayenta Allah ya musu rasuwa a gobara to daga nan wannan bawan Allah tun da ya duba ya ga babu wani wanda zai tsaya akan matarsa shikenan ya maida ta kamar wata punching bag duk lokacin da ya nemi kuɗi daga wajen ta bai samu ba zai wulakanta ta zai mata rashin mutunci har da duka domin sanadiyar dukan da yake mata akwai lokacin da ya keta ta yi bari bayan barin kuma ta yi kunnen ta na dama ma'ana ba ta ji a wannan kunni saboda janta da ya yi ta yi a ƙasa lastly kuma ya yi forcing dinta ta yi signing checkbook ɗinta wanda ya zama na he can withdraw money duk lokacin da yake so ya yi season wayanta ba ta fita har zuwa lokacin da neighbors inta suka yi noticing cewa for over six months ko motsinta ba su ji ba kafin suka yi raising alarm muka je muka yi checking a ƙarshe dai wannan bari da ta yi rashin kula da ita asibiti da kyau ya zama mahaifanta is affected even after treatment babu tabbas na cewa za ta sake haihuwa ko babu maganan kunne na dama ko an rasa shi domin ba za ta sake ji ba duk da cewa wannan kes ɗin ya kai kusan shekara uku yanzu amma wannan yana cikin cases da na kasa mantawa har yanzu wannan kwanakin goma sha shida majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wani irin tasiri kike gani zai yi ina ganin ba keɓe kwanakin ba ne yake da alfanu ko zai wani amfani yin amfani da kwanakin da aka keɓe shine yake da matukar mahimmanci domin idan ya zamana an tsara wasu jadawali na shirye-shirye da za a dinga gudanarwa a cikin wa'innan kwanakin from online to offline zuwa gidan su tv gidan rediyo community programs a dinga gudanar da su daki-daki ana farko wayarwa da matan kai su san su da su da kuma yadda za su nemi hakkin idan an yi kokarin trampling a kai abu na biyu a wayar ma da al'umma gaba ɗaya kai wajen sanin mahimmancin ita macen a cikin al'ummar da kuma nuna musu illar wulakantar da ita da cin zarafinta sannan bugu da ƙari a nuna musu cewa akwai wa'inda fa suke tsaye akan kafafuwansu za su kwatar wa mace hakkinta ko da a ce ita a zuri'ata ba ta da wanda zai tsaya mata idan ana yawan yin irin wa'annan shirye-shirye a tsakanin wa'annan kwanaki zai zama na mutane sun zama aware of the situation da ake ciki so abubuwan za su ragu sosai ya zama na an samu drop back na yin wa'annan abubuwan amma ware kwanakin zalla wani ma bai san an ware wa'annan kwanaki ba domin ware shi ne kawai aka yi ba tare da an yi wani abu da zai assasa sanin mahimmancin kwanakin da aka ware din to daga cikin nau'ukan cin zarafin mata akwai fyaɗe wanda a kwanakin baya ministar harkokin mata a najeriya ta bayyana ra'ayinta a game da hukuncin da take gani ya dace da laifin yiwa wata mace fyaɗe. Menene ra'ayin ki? Magana ta gaskiya wannan mataki da ministar mata Allah ya saka mata da alkhairi take so a ɗauka mataki ne mai kyau tabbatacce wanda ko da bai hana gaba ɗaya ba zai rage to the barest minimum magana ta fyaɗe. Saboda yana ɗaya daga cikin major problems da muke facing ba a bar tsofaffi ba ba a bar manya ba ba a bar 'yan madaidaita ba kai har da ƙananan yara inda suke tsammar goyo ma ba su tsira ba. Amma idan ya zama na bayan kai wa mace fyaɗe an kama ka sai aka yi rendering ɗinka useless yadda babu kai ba babu sake amfana da wata mace to kin ga duk wanda ya ga an yi wa dan uwansa haka zai ji tsoro sake aikata irin wannan saboda shi mai laifi magana ta gaskiya shine zuciyarsa ba ta jin nasiha ko rarrashi zuciyar mai laifi hukunci kadai take ɗauka. to amma yau idan wane ya ya gani ba dauki wani matakin kirki ba an bar shi ya je ya dawo a'a wane ma ya yi ya sha wani ma ba a iya yin komai wani kuma highest abin da za a yi ya je prison for some time ne ya dawo to wannan yana sa za su ji a? Ah, to tunda wane ya yi ya share ni ma zan iya yin in share musamman idan ba a kama ni ba amma idan aka ce an dauki wannan tsauran mataki kuma an aiwatarwa ɗaya an aiwatarwa biyu ka gan shi cewa e wane fa har abada babu shi babu sake kusantar ko da matarsa ce ta aure to wannan zai tsorata zuciyar masu aikata wannan laifin ya zamana sun nesanta da aikata laifin ita kanta wacce aka yi wa laifi za a ɗan rarrashi zuciyarta idan ta ga cewa wanda aikata mata laifin an hukunta shi emotionally trauma da za ta yi going through zai ragu amma problems ɗin da mata suke facing bayan fyaɗe yana biyo bayan yawanci ganin cewa wanda ya yi musu maimakon ya zamana shi shine abin kyamata su ne abin kyamata da gwamnatin Najeriya za ta taimake mu ta tabbatar da wannan hukunci ina ganin zai rage sosai harkar maganar fyaɗe a wannan ƙasa akwai wata doka da majalisar tarayya take kokarin tabbatar da ita akan cin zarafin mata wato verb act kina gani wannan doka za ta yi nasara wajen yakar wannan matsala ta cin zarafin mata? Wannan doka ta VAP wato Violence Against Persons Prohibition idan da har za a tabbatar da shi ya zamana ana aiwatar da shi kamar yadda dokar ya zo tabbas zai rage sosai wajen ganin an rage yawan masu cin zarafin mata a Nigeria domin the fact that it covers other aspects amma ya fi karfafawa akan cin zarafin mata da yadda ya redefining magana magana rape ya nuna illolinsa da kuma matakan da ya kamata a ɗauka tabbatar da wannan doka zai taimaka sosai wajen ganin an rage maganar cin zarafin mata. To mai sauraro, iya abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu, mu sake dawowa da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa nake mana fatar wani lafiya yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo wasu daga cikin saƙonin da ku masu kuke kira ta waya kuna ajiye mana kafin hausa rediyon amurka Sunana ɗan da muje ga kadara jihar Niger Nigeria. ina kira da gwamnatin jihar Niger kan abubuwan da yake faruwa musamman a nan jihar Niger. Mu da muke nan yankin Zambi gaskiya ya kasance wajajen ne sai ina hannun yan ta'adda. Abin da ya kama daga nan a tahiri nan kadara zuwa madaka. To wannan wuraren da hanyar da zaka bi duk suna hannun yan ta'adda ne. Abin da ya kama daga manta zuwa gurmana zuwa gujuwa zuwa kokoki hana wanka ne kadaga duk abin da ya kama wannan wuraren ta hannun yan ta'adda assalamu alaikum sashen hausa rediyon amerika. suna na kalla nigeria kadara jihar neja nigeria ina kira da gwamnatin tarayya kuma yanda yan yan arewa suka ta cisini a halin yanzu suka fara zanga-zanga da abubuwan da yake faruwa a jihohinsu yanda yan ta'adda suka mamaye wuraren su in eh, shi ne zai sa gwamnatin taruwa ta ɗauki matakai a ba su ikon lokacin matakai yanda yan arewa za su samu zaman lafiya a najeriya Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan kan kuri daga nan Katsina bakin KTTV ba tare da Don Allah don Annabi ina kira gare ka zanna jihar Katsina. Don Allah ka taimaka mu yadda gwamnati zamfara ya taimaki talakawan shi ya je ya shugaban kasar Nijar cewa a taimaka mai da jami'an tsaro su taimaka a yaki ɗan dandin nan. Mu ma ka taimaka ka je ka roƙo mu shugaba ba zan don a yi tare kada a koro daga zamfara ta zo katsina ina roƙo gwamna dan annabi ka je ka taimaka ka roƙi shugaban ƙasar Nijar mu ma mu a taimaka mu daga wannan tsaro da rashin tsaro da ya same mu. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice. An da ji cewar wani babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewar yanayin fari a Somalia yana ƙara ta'azzara duk kuwa da cewar ana samun ruwan sama a wasu sassan ƙasar daban-daban. A jiya talata Birtaniya da Pakistan sun ba da shawarar mayar da martani ga duniya baki ɗaya game da haɓaka agajin jin kai zuwa ga Afghanistan wacce ke fuskantar matsananciyar yunwa da taɓarɓarewar tattalin arziki. tun bayan da Taliban ta kama mulki. Wani babban jami'in diflomasiyya na Rasha ya yi gargaɗi cewar Moscow za ta mayar da martani ta hanyar soji tare da tura makaman nukiliya na dabara idan NATO ba ta ba da tabbacin kawo ƙarshen fada a yankin gabas ba. Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku josu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. za kuma izar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya na gabatarwa sai salamin abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau sarfil hashin gumel ne daga nan birnin washington dc ke cewa muka kasance lafiya salamu alaikum